Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin na safiyar yau talata kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da akwai labaran duniya da su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro tare da hassan barka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 shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yemen ya ce haramtacciyar kasar isra'ila barazana ce ga dukkan musulmi hukumar unicef ta ce yara miliyan 1.1 a kasar afghanistan na fuskantar barazanar karancin abinci mai gina jiki Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wydad ta zamo zakara a gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka bayan ta lallasa al'ahali ta ƙasar Masar. yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin majalisar dokokin iran da shugaban kasar tajikistan sun kira da ƙara bunƙasa dangantaka da ke tsakaninsu a lokacin ganawarsa shugaban kasar tajikistan imam ali rahman kakakin majalisar dokokin kasar iran muhammad bakir kalibaf ya faɗi cewa dangantakar da tsakanin ƙasashen biyu ta ƙara bunƙasa sosai a 'yan watannin baya-bayan nan amma bata kai matsayin da ake bukata ba haka zalika ya nuna fatansa na ganin kasashen biyu sun bunkasa daga tattalin arziki da ke tsakanin su nan gaba kaɗan musamman ta hanyar ƙarfafa bangarorin kamfanoni masu zaman kansu a nasa a ɓangaren shugaban ƙasar tajikistan ya ce iran ta samu ci gaba sosai a shekarun baya bayan nan ya kara da cewa ci gaban da kasar iran ta samu a bangaren fasahar nukiliya na zaman lafiya da kuma rashin tasirin ta takunkumin da aka kakaba mata ya nuna irin ci gaban da ƙasar ta samu kuma a shirye suke su yi aiki tare da kasar iran a bangarori daban-daban shugaban kasar tajikistan imam ali rahman yana ziyarar kwanaki biyu ne a kasar iran ta da battawaga da ke mara masa baya shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman ya ce haramtacciyar kasar isra'ila barazana ce ga dukkan musulmi babban sojan ɗin ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman abdulmalik alhuthi ya bayyana cewa wuce gona da irin isra'ila masallacin kudus tsakanar faɗa ne ya ce hatsarin yahudan sahiyoniya barazana ce ga duka musulmi kuma na tunkarar ababe masu tsarki da musulmi ke girmamawa a ranar lahadi ta gabata ce dubban yahuda masu tsoron ra'ayi suka yi zanga-zanga a cikin ƙwaryar tsohon garin birnin kudus ta da da taken mutuwa ga Falasinawa, wanda ke nuna tsokanar fada a fili da hakan ya kara rurruta wutar zaman zulumi a birnin ya ce masallacin kudus wata alama ce ta al'ummar musulmin Falasinu a birnin kudus sai dai kowane lokaci yana fuskantar barazana da gwamnatin mamaya ce yudan hayuniya. har ila yau ya kira ga haɗin kan al'ummar musulmi baki ɗaya ya ce idan al'ummar musulmi suka kasa kare masallacin kudus da al'ummar falastinu su yana nufin sun ba wa makiya dama su ci gaba da cin karansu ba baka kan alƙiblar farko ta musulmi da yake ishara game da mayar da hulɗa da wasu ƙasashen larabawa suka yi da ƙasar isra'ila ya ce kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa su ne jagaba wajen ɗaga tutar munafunci a duniyar musulmi hukumar unicef ta ce kimanin yara miliyan 1.1 a kasar afghanistan na fuskantar barazanar ƙarancin abinci mai gina jiki rahotanni sun bayyana cewa hukumar kula da mata da ƙananan yara ta masar ɗinkin duniya unicef ta gargaɗin cewa dalilan da ke jawo matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki yana kara yawaita duk wata a kasar afghanistan inda miliyoyin mutane suke kokawa kan wato fatara da yunwa da rashin aikin yi da suke fama da shi inda hawan farashin kayan masarufi yake ƙara yi wa iyalai wahalar samar da abinci unicef ta yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu imanin yara miliyan ɗaya ɗaya ne ke cikin barazanar fuskantar mummunan matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a wannan shekarar da muke ciki wasu jami'ai a asibitin yara na indira gandhi sun bayyana cewa adadin yara da ke fuskantar wannan barazana a ƙasar afghanistan yana karuwa kamar wutar daji don haka akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin kaucewa faɗawa cikin wannan bala'i saboda talauci mafi yawancin iyaye mata a ƙasar afghanistan ba sa samun sashen abinci mai gina jiki a lokacin da suke ɗauke da juna biyu da kuma bayan haihuwa a lokacin da suke shayarwa. Bayan da ƙungiyar Taliban ta karɓe ragar mulkin ƙasar ta Afghanistan a watan Agustan shekara ta 2021 amurka da ƙawayenta suka rike kadorin ƙasar da ya kai dala biliyan tara da kuma toshe duk wata kafa ta bada tallafi ta kasa da kasa ga ƙasar wannan mataki ya kara gurgunta tsarin ƙasar da dama ya dogara ne kan taimako da ake samu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wydad ta zamo zakara a gasar cin kofin zakarun Afirka bayan ta doke al'ahali ta ƙasar Masar. Wydad Casablanca tana da wani sabon gwarzo wato Zuhail Almutaraji wanda ya bata nasara bayan ƙwallon da ya ci a bugun da kai sai mai tsaron gida a wasan ƙarshe wato final da suka buga da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Masar a al'ahali a jiya Litinin inda aka tashi wasan biyu da babu. Shi ɗan wasan na Wydad shine ya fara buɗe wasan da zura kwallo a raga bayan da ya harba kwallo daga wuri mai nisan mita 30 da raga sai dai alhali da ta taba ɗauke kofin har sau biyu ta kasa farke cin da aka yi mata duk da damammaki ta samu amma hakata ba ta cimma ruwa ba wannan shine karan farko da koci walid ya yi nasara da ya taba taka leda a lig na ɗaya kuma ya doke kocin alhali na afirka ta kudu festo musiman wanda ya nasara a gasa biyu a baya da kuma lokacin da yake jagorantar kungiyar mamelodi sundown ta pretoria hukumar kwallon kafa ta afirka kafa a takaice ta ce kasashen morocco da senegal su ne kasashen da suka nuna aniyar su ta karɓar bakuncin wasan na ƙarshe bayan da ƙasar senegal ta janye daga aniyar ta ba tare da bayyana wani dalili ga hukumar ba an kai hari da makamin roka a sansanin sojin amurka na ainul asad da ke ƙasar iraki rotani sun bayyana cewa a 'yan kwanakin nan an kai hare-hare kan dakarun sojin amurka a yankuna daban-daban na kasar iraki inda a jiya litinin an ji karar fashe wani abu mai karan gaske a sansanin sojin amurka na ainihin asad da ke lardin ambar na kasar iraki kafar watsa labarai ta sabrin ta kasar iraki ta bayyana cewa dakarun sojin amurka sun rufe kofofin shiga sansanin sojin na ainihin asad bayan kai harin roka din da aka yi sai dai zuwa yanzu babu ƙarin bayani game da mummunan asarar da harin ya jawo yawan kai hare-hare kan tawagar sojin amurka da manufofinta a iraki na kara yawaita a shekarun baya bayan nan inda wasu ƙungiyoyin suka kai hari a sansanin sojin na amurka a inar asar da ke al'ambar da kuma alhari da ke arbil da kuma victoria da ke kusa da filin sokar jiragen sama na birnin bagadaza ƙungiyoyin gwarmaya a ƙasar iraki sun sha nanata cewa idan sojin amurka suka ci gaba da mamaye ƙasarsu su to suna da haƙƙin ci gaba da kalubalantar 'yan mamaya ta kowanne hali ta ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ku don rufe albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Tehran. A ah, ina son in yi jinjina ga hukumar EFCC bisa ga wannan kamu da ta yi na tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari. Sai dai kiran da nake son in yi ga hukumar EFCC to wannan kamun da kewa Abdulaziz Yari kada ya zama kamar dodon bango. Domin abin da muke nufi dodon bango ke kama shi ne kawai saboda yana daga cikin jam'iyyar APC kuma don kada a yi mai wani hukunci mai tsanani ko kuma a ce ya tsaya takara shi mai laihi ne sai a ce ke kama shi ne amma dodon bango ba don wani hukunci ba. Kiran da muke son mu ga hukumar efcc kada kamen ke ya tsaya kawai sai waɗanda ke jam'iyyar pdp za ka kama su ke gofanar su a gaban kotu amma duk wanda ke apc ba za ki gabatar da shi gaban kotu ba sai dai ki ce wa mutane kawai a'a ai an bincika an gane laifinsa ba wani laifi ne ba ko kuma a'a dama bai da laifi illa kawai ko kuna zargi ne kuma kun bincika kun gane bai da wani laifi kun sake shi to ba mu fata wannan abin muna fata duk wani irin abdulaziz yari wanda ke hana kuma wanda ke da hannu da ayi sama da faɗi da kuɗaɗen najeriya da kudaden mamu talakawan najeriya to muna fatar za a gabatar da shi gaban kotu domin a yi mai hukunci mai tsanani don ya zama darasi ga dukkan wani magoyin bayansa ko kuma wani mai shawar a can amanar kasa na gode ahmad ladan yarkau shugaban kungiyar murya talaka a karamar hukumar kyakkyabe a jihar sokoton najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Da magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram. To lokaci na yau zan yi shi ne akan wani bawan Allah da aka samu wanda yake da hannu dumu dumu wajen taimaka ma Hulani yan ta'adda inda yake kwatanta musu cewa in kumbuna akwai sojoji in kumbunan babu sojoji dan su rika kai hari ga bayan Allah talakawa da basu ji basu gani ba ana kashe su. To alhamdulillah wannan bawan Allah an kama shi da aka kama shi kuma ana tambaye shi ya zayyana sunan wasu mutane kuma ya ce dukansu sozawa ne kenan da haka haka nake kira da hukumomin Nijar da su yi bincike su gano wa'annan mutanen wanda suke da hannu akan taimaka ma 'yan ta'adda wanda suke shigowa suna kashe talaka da ba su ji ba su gani ba. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya yau tsokacin da nake sai in yi bisa matasan Falastinawa ne muna jinjina musu kwarai kuma muna musu addu'a Allah taimake su bisa ga kutse da suka yi suka shiga masallaci mai tsarki Baitul Maqdisi saboda Yahudawa sun shiga sun rufe sun na ciki sun yi rubuce-rubuce har gabatanci ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam muna jinjina mu matasa annan na Falastin na ubangiji Allah ya ba su nasara ubangiji Allah ya kwato ma musulmi wannan masallaci mai alfarma kuma mun yi tur da Allah wadda da gwamnatin Isra'ila da su da masu ɗarme musu gindi turawan yamma ubangiji Allah ya karya lagosu ya ba Falastinawa sa'a bisa wannan yaƙi da suke yi bisa wannan masallaci mai alfarma mai muku magana alkasun baban liman ahar daga jihar agada salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah radio musulunci ta iran mai magana ya yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram muna matakar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda yau zan yi kira ga yan uwana matasa na makwabciyar mu kasa najeriya ya kamata su yi karatun ta kada su biyo wa yin siyasa kada su kwanta da wahalar da suka sha tsawon shekara takwas a can baya domin su 'yan siyasa suna amfani da wannan kalma cewa mu talakawa tsuntsaye ne da zaran kawa za tsuntsaye an wani hatsi sun kare ma'ana mu talakawa da zaran an watsa mu kuɗi muka mance da wahalar da muka sha ya kamata kada mu mance da wahalar da muka sha shekara takwas da suka wuce ya kamata ku zaɓi cancanta cancanta wanda ya cancanta a zaɓe shi wanda bai cancanta ba a amshi kudin shi a cinye kuma a abubuwan da ake so allah ya ba mu shugaba na gari Assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci mai magana na wani alhaji abdu agadas Niger. To ra'ayina da dan bada yau bisa kan ƙasa ta Niger musamman gari na agadas. Bisa kan yan kamfanin gidan wuta a kullum ba mu da wuta a agadas. Amma baka taba gani an bi ko fakatarwa an rage ma fakatar. Kullum babu wuta babu ruwa mun kuma kullum kuɗin su karuwa yake. na ya kamata hukumomi ta duba magana ga al'amarin gawa. Bai yiwu a ce mutane ba su shan wuta kuma ana buko musu fakatar. Ba yiwu a ce mutane ba su shan ruwa ana buko musu fakatar kullum mai maimakon ta sai dai ta ke sama. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake leƙa muku don gano labarin da ya ja hankali a wannan makon da muke ciki a duniya sai kuma mu yi cikakken bayani a kansa da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To masu sauraro batun da ya fi ɗaukar hankali a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a kasashen duniya shine wato ranar kudus ta duniya na wannan shekara ta 2022 don irin yawan mutane da kuma kasashen da aka gudanar da shirye-shirye na raya wannan ranar wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa an raya ranar kudus ta duniya a kasashe kimanin 90 a duniya a bana da farko dai imam ruhilla kumaini wanda ya kafa jimhuriyar musulunci ta iran ne a shekarar 1997 ya sanya ranar juma'a ta ƙarshe ta watan ramadan ta kuma kowace shekara ta zama ranar kudus ta duniya saboda farkar da musulmi da kuma duk wa'anda suke da tausayi a duniya kan irin matsalolin da al'ummar falastinu take fuskanta a mamayen da sojojin yahudan isra'ila suka yi wa kasar fiye da shekaru 70 da suka gabata imam khomeini kudisa sirruhu yana da wannan ra'ayin tun kafin a tilasta masa gudun hijira daga kasar a shekarar 1963 sannan jim kaɗan bayan nasarar junjo halin musulunci a nan kasar iran da kuma dawowarsa daga gudun hijira abu na farko da imam ya fara yi dangane da al'ummar falastinu shine ya kori jaka da haramci kasar isra'ila a birnin tehran ya kuma kwace ofishin jakadancin haramci kasar isra'ila ya mayar wa ƙungiyar falastinu mafi girma wacce take gwagwarmaya da makamai wajen dawo da ƙasar falastinu da aka mamaye wato ƙungiyar plo banda haka imam khomeini kudisa sirruhu ya kafa dakarun kare junjiya hali musulunci wanda ake kira irgc sannan ya ware wata runduna daga cikinsu wacce ake kira runduna kudus tare da manufar taimakawa al'ummar Falasɗinu don ganin sun dawo da ƙasarsu daga maman da yahudawan sayoniya suka yi mata har ila yau imam khomeini kudisa sirruhu ya ci gaba da yin magana dangane da al'ummar falastinu da kuma wajibcin taimaka musu a tsawon shekaru goma sha biyar da ya yi gudun hijira a kasashen turkiya iraki da kuma faransa a ranar kudus ta bana dai bayan an yi ta fama da cutar covid-19 na tsawon shekaru biyu da suka gabata mutane sun fito kwansu da kwarkwatansu don halartar tarurruka da kuma jerin gwano a kan tituna a kasashe da dama inda cutar ta yi sauki sai kuma cewa ranar kudus ta duniya ta wannan shekarar ta zo ne a daidai lokacin da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a cikin ƙasar falastinu da aka mamaye wato ƙungiyoyin hamas da kuma jihadil islami sun sami gagarumin ci gaba wajen ƙera makamai masu linzami wanda suka yi amfani da su kan yahudawan sahiyoniya a yakin da suka sanya wa suna saiful kudus a shekarar da ta gabata har ila yau dakarun izuddin kassam na kungiyar hamas ta nuna sabon jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa da suka kera a cikin gida mai suna Jenin wanda kuma take shin amfani da shi don kai hare-hare kan Yahudawan Sayoni a duk wani yakin da zai iya sake barkewa a tsakanin su. Wani abin lura a nan shine wato ƙungiyoyin Falasɗinawa masu jihadi da Yahudawan Sayoniya sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar iran ce ta hannun rundunar kudus da ƙawayenta a ƙasashen waje musamman ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon su suka samar da taimakon da ya kai ƙungiyoyin matsayin da suke da shi a halin yanzu na mallakar makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa musamman kuma a hannun shahid kasim suleimani shugaban rundunar kudus ƙarƙashin dakarun juyin juya halin musulunci na ƙasar iran wanda ya kai ga shahada a shekara ta 2020 a hannun sojojin amurka a wani bangaren kuma duk kokarin da haramci ƙasar isra'ila da ƙawayenta na ƙasashen turai da amurka da kuma su ƙasashen larabawa suke yi na sanya al'ummar musulmi da ƙasashen duniya su manta da matsalar al'ummar falastinu ba sa samun nasara banda haka ma masu goyon bayan al'ummar falastinu a gwagwarmayansu da yahudawan sayoniya sai kara haɓaka suke yi a shekara ta 2020 ne dai shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ya shelanta birnin kudus a matsayin babban birnin gwamnatin haramta ƙasar isra'ila ya kuma maida babban ofishin jakadancin ƙasar amurka zuwa birnin na kudus sannan ya yi watsi da dukkanin yarjejeniyoyin da gwamnatocin amurka na baya suka kulla da babban ƙungiyar falastinawa ta plo banda haka trump ya shawo kan wasu shugabannin kasashen larabawa wanda suka hada da haɗaɗɗen daular larabawa bahrain morocco da kuma sudan samar da dangantakar diplomasiyya da haramci kasar isra'ila a shekarar da ta gabata dangantaka wacce suke kira yarjejeniyar ibrahimiyya wanda ya sa wa'annan kasashe suka buɗe wa yahudawan isra'ila kofofin shiga ƙasashensu saudiya na daga cikin kasashen laraba wanda turawan suke zabarci don samar da cikakken hulɗar jakadanci da haramtaccen ƙasar isra'ila sai dai masana suna ganin duk da wannan kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba saboda al'ummun wa'annan ƙasashe gaba ɗayansu ba sa son hulɗa da hamci ƙasar isra'ila turawan ingila 'yan mulki malaka ne da suka kafa hamci ƙasar isra'ila shekara 1948 bayan da ta yi wa ƙasar mulkin mallaka tun bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya a lokacin da dai suka kwaso yahudawan sahiyoniya mafi yawansu daga ƙasashen turai zuwa ƙasar falastinu da ta yi wa mulkin mallaka sannan bayan da ta ba wa ƙasar abin da ta kira 'yancin kai sai ta fice daga ƙasar a shekarar 1948 sannan ta miƙa wa yahudawan sahiyoniya dukkanin makamanta inda suka yi ta kisan kiyashi wa falasɗinawa a wurare daban-daban a ƙasar sannan suka kori da dama daga cikinsu daga ƙasar a yanzu dai wato fiye da shekaru saba'in da suka gabata kenan da kafa harbi kasar isra'ila miliyoyin falastinawa suna rayuwa ne a matsayin 'yan gudun hijira a kasashen larabawa wanda suka hada da masar jordan syria da kuma lebanon banda haka sun shiga yaƙi da ƙasashen larabawa sau da dama amma mafi muninsu shine yakin shekara 1967 inda sojojin yahudawan sahiyoniya suka sami nasara akan kasashen larabawa guda uku wato masar jordan da kuma syria inda a cikin kwanaki shida sojojin yahudawan suka sami nasara a kan wa'annan kasashe saboda goyon bayan da take samu daga kasashen amurka da kuma turai har ila yau a lokacin ne yahudawan suka mamaye gabashin birnin kudus da yankunan yamma da kogin jordan inda falasɗinawa suka fi yawa a cikin ƙasar a shekarar 982 ma sojojin yahudawan isra'ila sun shiga ƙasar lebanon da nufin korar ƙungiyar falastinawa mafi girma wacce take samun mafaka a ƙasar ta lebanon don tilasta mata barin ƙasar sannan a lokacin ne ariel sharon babban kwamandan sojojin yahudawan da suka shiga ƙasar ta lebanon tare da taimakon 'yan kanzaginsu a ƙasar ta lebanon suka yi wa falastinawa 'yan gudun hijira kimani dubu uku kisan kiyashi a sansanonin sabra da shatila da ke kasar lebanon a kasashen waje kuma jami'an leƙen asirin haramci kasar isra'ila wato mossad sun kashe shugabannin falasɗinawa da dama a kasashen ingila jamus lebanon da kuma wasu sauran kasashen turai tare da taimakon wa'annan kasashen idan muka koma kan irin nasarorin da falasɗinawa musamman wa'anda suke cikin ƙasar suka fara samu kan yahudan isra'ila kuma za mu ga cewa a karon farko mutanen zirin gaza su ne suka fara korar yahudawa daga yankin wanda ya hada da birnin gaza da kuma wasu sansanonin 'yan gudun hijira na falasɗinawa a yankin wato a shekara ta 2005 a nan ne falasɗinawa suka fara samun iko da kansu tun bayan mamayar shekara 1948 sai kuma sulhun oslo wacce aka kulla da babban kungiyar falasɗinawa ta plo a shekara 1995 wannan ya ba wa wasu shugabannin falasɗinawa musamman shugaban kungiyar plo na lokacin wato yasar arfad ya dawo cikin ƙasar falasɗinu da aka mamaye wato a garin ramallah inda yake iko da wasu yankuna a yamma da kogin jordan amma ƙarƙashin kula na yahudawan isra'ila ikon da aka bawa arfad da na je kana yi ka ne kawai don a lokacin da sabani ya shiga tsakaninsa da gwamnatin harfikar isra'ila ta yi masa daurin talala a cikin gidansa sannan a cikin zance mafi inganci sun ba shi guba ya ci a abincinsa da ƙarshe ya rasu a shekara ta 2004 sai kuma a shekara ta 2021 a lokacin da yahudawan sayoniya suka ƙuduri aniyar kwace gidajen wasu falasɗinawa a unguwar sheikh jarra na birnin kudus don tsugunar da yahudawan da suka shigo da su da kasashen waje yaƙi ya ɓarke tsakanin gwamnatin ƙasar isra'ila da kuma dakaru masu gwagwarmaya a yankin gaza wa'anda suka hada da ƙungiyar hamas da kuma jihadul islami inda a karon farko falasɗinawa suka yi amfani da ɗaruruwa ko kuma dubban makamai masu linzami kan manya-manyan biranen harmci ƙasar isra'ila wanda ya tilastawa yahudawan amincewa da tsagaita buɗe wa juna wuta bayan kwanaki goma sha ɗaya kuma ga dukkanin alamu yaƙi tsakanin falasɗinawa musamman yankin gaza da kuma harci ƙasar isra'ila nan gaba zai kawo sauyi babba a rikicin al'ummar falasɗin da kuma yahudawan sahiyoniya sannan idan muka yi magana kan yankunan ƙasashen larabawa da harjin ƙasar isra'ila take mamaye da su kuma a halin yanzu dai sun hada da yankunan tuddan na kasar syria wanda ta kwace a yakin kwanaki shida wata shekara 1967 sai kuma mazar e shiba na kasar lebanon wanda ta mamaye shekara 1982 kafin haka dai tana mame da dukkanin kudancin kasar lebanon ne amma kungiyar hezbollah ta kasar ta sami nasarar korar sojojin isra'ila daga kasar a shekara ta dubu biyu miladiya in banda wannan bangaren na mazari shib'a wacce take mamaye da shi har yanzu masu sauraro saboda ƙwararren lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali gabatawan shirin tarbiyyar iyali na 239 masu raro barkanmu da haka ko barkanmu saka da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku ganin rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan kara a cikin shirin namun yau za cigaba ci ne sauraron shehun malamin nan muhammad salalin zare. da ke birnin yamai na kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin arsatul hukuk na imam zaid al-abidina na imam husaini alaihi salam da kuma da yadda da kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin yau wannan da tashi ne kan haƙƙin mabaraci wato dai talaka muna sauraron malam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين daga cikin haƙoƙin da suka wajaba a kiyaye har da haƙƙin talakawa haƙƙin talakawa kamar yadda muka yi tozali ko kuma muka ishara a halka ta 88 cewa shi ɗan adam haka Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya yi shi rayuwarsa dole ya rayu ne cikin jama'a ka zo na zo kowane irin nau'i ko tabaka na mutane to da adam yana so ya rayu tare da su to tunda akwai masu shi akwai wanda ba su da shi kuma wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala don mu amfana tsakaninmu da junanmu yau da a ce allah ya yi kowa mai dukiya babu talaka a cikinmu to da tabbas wani ba zai more rayuwarsa ba saboda mai shi ba zai samu wanda zai masa aiki ba to sai allah ta baraka wa ta'ala yi ma waɗansu masu shi wansu ba su da shi to ka sani abin da yake hannunka ba kai kaɗai yake naka ba yan uwarka wayannan talakawan suna da haƙƙi a abin da yake hannunka da a ce ana tafiyar da rayuwa akan koyarwa irin na addini da al'umma ta yi rayuwa irin ta 'yan gata da dukiyar al'umma ta samu kariya babu abun da zai lalata ta don akwai hadisi ruwaya tabbatatta daga manzo cewa dukiya matukar an fitar da haƙƙin Allah ta'ala an fitar da dukkan wani haƙƙi da ya rataya a wannan dukiya aka fitar da shi daidai yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a fitar to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wannan dukiya kariya babu abun da zai salwanta ta Bal samun dukiyar ma ci gaban dukiyar ma yana tabbata ne da addu'ar talakawa da ake taimaka ma kaga ashe da a ce masu dukiya suna fidda haƙƙin da ya waje ba a kansu kuma su bayar da shi ta inda Allah ta baraka ta'ala ya ce ba su yi da shi yadda suka ga dama ba yadda muke ganin yanzu wayansu da suke rike da dukiya ta Allah ta'ala ko da zakka suka fitar to sai wanda yake dan ƙungiyarsu ko dan jam'iyyarsu shi za su ba amma wanda ba haka ba to shi kenan shi ba tare da su yake ba alhali ba haka Allah ya ce ba don haka dole barayi su yawa dole masu ƙetare danga da daddare su karya ƙofofi a same su saboda ba a kula da haƙƙin marasa ba. To haƙƙin talaka ko kuma haƙƙus sa'il wanda ya zo ya tsaya a gaban ka ya nemi taimako ka taimaka masa don Allah. To yana da haƙƙi a kanka kai da ya zo yana neman taimakonka. Maulana Ali Zain Labidin alayhi salamu yake ce mana wa amma haƙƙus sa'il fa'ita'ahu iza ta hayya ta sadakatan Haɗin wanda ya zo bara wajen ka. idan har kana da wani abun da ka shirya za ka yi sadaka da shi to ka bashi ka bashi wannan abin da ka yi niyyar bayarwa saboda Allah ta'ala wanda ya ba Allah bai yi asara ba a hadisul kursi Allah yake cewa ibna adam kai bawa na ne ni ne ubangijinka kuma dukiya dukiyata nasa ta a hannunka amma fa ka sani ba ka mallaki komai ba ba ka da komai a dukiyata da nasa a hannunka aro sai abin da ka ci ka cinye ko kuma ka yi sadaka da shi ka fitar ka bayar ko tufafin da kasa suka tsofe amma abin da yake a gabanka na abinci baka cinye ba yana yiwa ba rabonka ba ne rabon wani ne. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa kundi daga ran radiyon boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun haƙƙin mabaraci wato talaka da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم nawa muka gani haka sitiran da kasa kana wadaƙa da ita yalla ba taka bacci ba kai zaka tsofe ta ba wani ne zai tsofe ta ko dai ya zan ka bashi don Allah ko kuma a ka mutu shikenan ya samu amma abin da yake shine naka shine abin da ka ɗauka ka bayar saboda Allah daga kada ka fifita abin da yake yalla ba naka bane kar ka fifita shi da abin da yake tabbat naka ne abin da yake tabbat naka ne shine abin da ka bayar saboda Allah wani bawan Allah yake cewa tun da na fahimci maganar Allah ta'ala da yake cewa abinda ma inda kum yanfado ma inda Allah baqin to tun wannan rana sai na zan duran da na samu wani abu mai daraja mai kima mai tsada maimakon in ajiye ma kaina sai in kai shi a asusun Allah ta'ala in saka ina in ba da shi ta taimaka ma bayan Allah ko in ba da shi ta infaki ta hanyar me ɗaukaka addinin Allah saboda a nan ne Allah ya ɗauki alwashi in ka ba da ɗaya zai linka maka goma ko saba'in ko ɗari bakwai ko abin da ya fi haka. Don haka mabaraci in ya zo wajen ka haƙƙinsa ne ka ba shi abin da yake buƙata idan har ka shirya sadaka wacce ta kai daidai abin da yake buƙata. Idan har kana da damar ka biya masa bukata to haƙƙinsa ne ka biya masa. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saba ka da shi to kai masa addu'a Allah ya sa ya samu ko kuma ka bashi sannan ka masa addu'a Allah ya buɗa masa nan gaba ma ya iya yi wa kansa ba sai ya dawo kanka ba za ka yi wannan idan har ka gaskata cewa bukata ce ta kawo shi wajenka yana bara amma wa in shakkakta fi sidqihi wa sabaqat ilayhi tuhma wa ta'zima ala zalika lam ta'amun min an kona dalika min kai da shaitan arada an sudduka, an hazzika wa yahulu bainaka wa baina at ila rabbika tabaraka wa ta'ala wancan idan har ka gaskata ka yarda da uzurin da ya kawo maka na cewa shi mai bukata ne to ka bashi saboda Allah sannan kuma ka rufe masa asiri kar ka fallasa shi kai masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fure masa kamar yadda ya fure maka amma idan ya zama kuma kana shakkar gaskiyarsa kana tuhumar abin da ya zo yana faɗa na uzurin da ya kawo shi yana roƙo a wajenka ba gaskiya ba ne to a nan ɗin ma ba cewa kai ka fallasa shi ba amma fa kai hankali kai kanka da kake da wannan zato a kansa na cewa uzurin da ya zo ya gabatar a gabanka na cewa yana da larura yana da bukata ka taimaka masa yalla ƙarya ce yake to i hankali karfa wannan ya zama wani tarko ne shaidan ya shimfiɗa maka wani kaidi ne na shaidan sa ya hana ka samun babban riba ya hana ka samun babban alkhairi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin bai wa wanda ya taimaka ma wani kasan akwai hadisi kai tsaye daga manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa man a'ana muminan a'anahu Allah ka taimaka wa mumini Allah zai taimaka masa kai bal wanda du ya taimaka ma wani mai rai to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka masa to wannan irin alkhairi da za ka samu a wurin Allah sai shaidan ya jefa maka wasu wasi na tunanin mutumin nan da ya zo nema a wajen ka makareci ne sai kan rasa wannan alkhairi a lahira kaga ba shi ka hana ma ba kanka ka hana ma yan uwa na masu girma yan uwar imani lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya kare dole a nan zan takaita sun ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil farjahum to gashi yau ma malam ya fara bayani idan lokacin namu ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malamin muhammad salale zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar wanda da wannan ɗin lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu raro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na Anthony Guterres, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da ziyarar da ya kai Najeriya a ranar uku ga watan Maris, ziyarar ta kwanaki biyu. babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya je maiduguri babban birnin jihar borno da ya gana da gwamna na umar zulum da kuma iyalan mutanen da rikicin boko haram ya sanadin rasa rayukansu kafin zuwansa najeriya sai da jami'in majalisar ɗinkin duniya ya kai makamaciyar irin wannan ziyara a wasu kasashen yammacin afirka wanda ni awal kunya zan ja akalar wannan shirin yanzu ku biyo mu da jin abin da shirin yake dauke da shi a jawabinsa game da kalubalen tsaro a yankin sahel sakataren jarar na majalisar yankin duniya ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su kwanar da sanin cewa tattashin hankula da kuma ayyukan da masu tada kayar baya a yankin sahel suke yi ba magana ce kawai ta yankin nahiyar yammacin afirkan kawai ba batu ne da ya shafi dukkan duniya baki ɗayanta domin tattauna wannan batu ne muka gayyato dr alharin muhammad masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna nigeria don jin yadda ya nazarci wannan ziyara to dokta yanzu in muka nazarin wannan ziyara da ya kawo tun daga borno zuwa abuja me cimma kenan za mu ce a zahiri eh to za a ce a yi gashi nasara ta a cewa majalisar dukkan duniya ta san da najeriya har ma babban sakataren da ya shigo ya gane da shugaban kasa saboda haka wannan shi ne nasarorinsu dama na zargin cewa yawancin hidimomin majalisar dinkin duniya da kudaden da ake kashewa duk sun raja ne akan wajen irin waɗannan abubuwa shi ya tarurruka tafiye-tafiye da shirya tarurruka a shirya taro a kira mutane a kashe kuɗi ba wani tasiri bilhassadu ma wasu suna zargin ita kan majalisar ɗinkin duniya cewa ba ta ma shirya warware matsalar duniya ba ƙarya ne ba ta shirya ɗinkin duniya ba bilhassadu ma wargaza duniya take ke. to dokta an ka duba girman wannan majalisa da kuma irin arzikinta da kuma irin fada jinta a duniya ya zaka a wannan wannan ziyara da kuma karfin nata da take da shi eh to wannan ziyara shi babban sakatare za mu ce yayi aikinsa wannan ziyara da yi amma ai ita majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne don ta samar da adalci da zaman lafiya a duniya yanzu akwai zaman lafiya a duniya yanzu akwai adalci a duniya ilhassan ba yadda aka kafa ita kanta majalisar ta hanyar wuri-wuri da kungiya-kungiya da badakala haka aka kafa bayan yakin duniya ne yayin da amerika ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafa majalisar da kawayenta ingila jamus faransa rasha da sauran kasashen turawa a daidai lokacin da za a kafa majalisar ɗinkin duniya bayan yakin duniya na biyu wuraren 1945 a wannan lokacin akasarin kasashen duniya suna karkashin mulkin mallakan ingila ne faransa jamus belgium ko holland ko spain a lokacin afirka gaba daya tana karkashin mulkin mallaka ne kasashen larabawa da yawa suna karkashin mulkin mallaka ne wasu kasashen ma ba a kirkiro su ba ba haka aka shirya taron nan aka ce za a kafa majalisar ɗinkin duniya aka ce a yi ƙura'a saboda aka tambayar suwa suka yi ƙura'a suwa suka yi kafa majalisar ɗinkin duniya in ka gada ma sai ka ce amerika ne da kawayen kasashen turawa su suka kafa majalisar matsayin kasashe ɗari da casa'in da haka idan faransa ko rasha ko ingila ta ce ba ta yadda ba haka ake tafiyar da wannan majalisar ɗinkin duniya a kan zalunci bambanci da ganiya kasa kwala ɗaya abinda ta ce shi ake bi shi ake ba ai shi yasa aka sa headquarter ta majalisar a ƙasar america a birnin new york manyan ƙungiyoyin ta kamar asusun ba da lamani da bankin duniya suna kasan amerika ne to kaga wannan yana nuna maka cewa tun farko ita kanta majalisar ba a kafa ta don gaskiya da adalci ba an kafa ta ne don wuru don zalunci da danniya da ita ake amfani ake zaluntar kasashe To, Dr. Alharuna manyan masana cikinsu har da kai suna ganin kamar cewa wannan majalisar tana bukatan kishiya a duniya. Wani bayani za ka kara mana? eh wannan haka yake ai an kai yaudiri a baya amma yunkurin ya kasa haifar da ɗanin ido ai akwai yunkuri da irin waɗannan kasashe da aka yi mulkin mallaka suka yunkuro suka kama non-aligned movement cewa su kasashen 'yan ba mu ne su ba za su yi ƙasar amerika ba ingila ko rasha su suna tsakiya ne to amma ya aka kare duk su ma sai suka zama yan hanshin shata wasu suka bi Rasha wasu suka bi Amerika wasu suka zama yan baran dan Ingila saboda haka aka ka maji dan kungiyan tsawon suka zama wasu iri yanzu akwai bukatan a samar da wata kungiya da za a kafa ta kan adalci kan gaskiya kuma a kan yadda da cewa eh ba bature ne kadai a duniya ba ba tsarin bature ne tsarin da za a tafiyar da duniya ba ba tsarin tattalin arzikinsa ba ne ba tsarin siyasansa ba ne demokuraɗiyya ba su ne tsari da za a kafa duniya a kai ba akwai buƙatar a samu wata majalisa wadda za ta ja da majalisar ɗinkin duniya in ma sun samu ne a rusa ita kanta majalisar ɗinkin duniya. to amma dokta daga ƙarshe kana ganin kaman da su bari a wannan a mata wannan kishiya kuwa. ai zai yi wahala zai yi wahala saboda a halin duniya kiro ai duniyar turawa ce yau tura su suke murza zaren kusan shekara ɗari biyar tun zamanin da aka ci daular turkiya tun ba kafin nan tura ke tafiyar da duniya gaba daya aka zo aka rusa daular turkiya aka yakin duniya na daya aka yakin duniya na biyu ya ba turawa dama tsara duniya yadda suke so to haka ake tafiya akan wannan tafiyar ne aka sami yunkuri aka yi juyin juhali a ƙasan iraq suka suka inkari gurguzu wanda za ke wakilta suka inkari tsarin jarin hujja da amurka ke jagoranta tun lokacin alif tara da saba'in da tara yau sama da shekara talatin yaran ba su ƙara gwaninta ta zauna lafiya ba to akwai buƙatar irin waɗannan ƙasashen su haɗu su haɗa ƙarfi a tinkari wannan zalunci da amerika ke jagoranta kasan iran kasan koriya ta arewa da irin waɗannan kasashen su haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a fitar da wani tsari masu raro kada ku shafa muna kawo muku wannan shirin ne daga nan sashen hausa na jiyan BOH a cikin shirinmu na afirka a yau a maimakon dr alharin muhammad masanin siyasan kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna najeriya ni awar kun shirin na gabatar nake cewa sai wani jigon. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu labarun da kuka saurara. Kakakin Majalisar Dokokin Iran da shugaban kasar Tajikistan sun kira da ƙara bunƙasa dangantaka da ke su A lokacin wasu shugaban ƙasar Tajikistan Imam Ali Rahman, kakakin Majalisar Dokokin kasar Iran Muhammad Bakir Kalibaf ya faɗi cewa dangantaka da tsakanin ƙasashen biyu ta ƙara bunƙasa sosai a 'yan watannin baya-bayan nan, amma bata kai matsayin da ake bukata ba. haka zalika ya nuna fatansa na ganin kasashen biyu sun bunkasa daga tattalin arziki da ke su nan gaba kaɗan musamman ta hanyar ƙarfafa ɓangarorin kamfanoni masu zaman kansu a nasa ɓangaren shugaban ƙasar tajikistan ya ce iran ta samu ci gaba sosai a shekarun baya bayan nan ya kara da cewa ci gaban da ƙasar iran ta samu a ɓangaren fasahar nukiliya da zaman lafiya da kuma rashin tasirin kuma da aka ba mata ya nuna irin ci gaban da ƙasar ta samu kuma a shirye suke su yi aiki tare da ƙasar iran a bangarori daban-daban shugaban kasar tajikistan imam ali rahman yana ziyarar kwanaki biyu ne a kasar iran ta da battawaga da ke mara masa baya shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman ya ce haramtacciyar kasar isra'ila barazana ce ga dukkan musulmi babban sojan ɗin kungiyar ansarullah ta kasar yaman abdulmalik alhuthi ya bayyana cewa wuce gona da irin isra'ila masallacin kudus tsakanar faɗa ne ya ce hatsarin yahudan sahiyuniya barazana ce ga dukkan musulmi kuma na tunkarar ababe masu tsarki da musulmi ke girmamawa a ranar lahadi ta gabata ce dubban yahuda masu tsoron ra'ayi suka yi zanga-zanga a cikin ƙwaryar tsohon garin birnin kudus ta da da taken mutuwa ga falastinawa wanda ke nuna tsokanar fada a fili da hakan ya kara rurta wutar zaman zulumi a birnin ya ce masallacin kudus wata alama ce ta al'ummar musulmin falastinu a birnin kudus to masu sauraro don nan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai can kuma da rana idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu tahir amini yake cewa mun yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh